This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma mita 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake dawa a shirin mu na hantsi. yara 'yan kimanin ko kuma yara kanana 'yan shekaru kaɗan sannan kimanin guda dubu ashirin da biyu ne kuma marayu marasa galihu suka samu tallafi na usaid wato hukumar bunƙasa ƙasashe da ƙasar island na kimanin dala amurka dubu ɗari takwas da kamar feed and read program ɗin wanda muke ma almajirai wayansu da sun manyanta nan to su kuma ana akwai wani shiri daban wanda ake da shi domin su koyi sana'a su koyi yadda za su lura da kansu To har ila yau a cikin shirin na hantsi akwai rahoton da yake nuna yadda 'yan adamawa ko kuma wasu masu tsokaci a kan shari'a adamawa suke kallon bayanin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne cewa tsarin shari'a kasar na iya kawo cikas a yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Haka kuma akwai shirin rigakafi na Jummai Ali da kuma sharhin jaridun kasar Ghana har ma da sakonnin da kuke aiko mana ta waya. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya. a wasu aro assalamu alaikum shugaba barack obama ya ce kai wani addini hari tamkar kaiwa sauran addinai hari ne shugaban da yana magana ne a jiya salin da ya kai ziyara a wani masallacin da ke gunduman baltimore da ke cikin jihar maryland shugaba obama ya ce su amurkawa dukansu abu guda ne sai dai da zaran wani bangare ya fara jin cewa ya zama saniyar ware to kuma ko kuma yana fuskantar tsangwama to akwai matsala shugaba obama ya ci gaba da bayani ga taron al'umma ta musulmai da ke baltimore yana cewa ya damu matuƙa gaya da irin harin da aka kai ga musulman amurka jim kaɗan da harin da aka kai ga paris da waɗanda suka kai na san benedino ya ce wannan masallacin ma da yake ciki a halin yanzu ya fuskanci barazanar tashin hankali ya ce sautari wasu na alakanta addini da ta'addanci wanda hakan bai dace ba domin baya domin ko kwanan baya wasu suna kalamai mara daɗi ga musulman amurka abinda ya ce hakan bai dace ba idan dai ba a manta ba dan takarar shugabancin amurka karkashin tutar jam'iyyar republican donald trump ya ba da shawarar cewa ya kamata a dakatar da barin musulmai suna shigowa amurka har na wani lokaci kana a samar da wani kundin tattara bayanai game da musulman da ke amurka ko kuma ya zame dole su shigo kasar sai dai sauran abokan takarar nasa sun yi fatali da wannan shawara tasa daya daga cikin shugabannin masallacin da obama ya zarta a amurke amma dan asalin kasar pakistan ahmed rana shi da matarsa sun ce sun yi farin cikin cewa shugaba obama shi da ya takarar shugaban kasa a karkashin tutar jam'iyyar democrat hillary clinton sautari suna so lamirin tsangwamar da ake wa musulmai da musulunci a duniya ana zargin 'yan kungiyar isis da kashe daya daga cikin jami'an da ke baiwa sojojin rasha shawarwari ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a jiya laraba cewa jami'in wanda ba a bayyana wane ne ba ya samu mummunan rauni sa'ilin da yake aikin taimakawa sojojin syria don su samu su san yadda za su yi amfani ko sarrafa sababbin makaman da suke da su ma'aikatar ba ta bayyana a ina ne wannan abu ya faru ba sai dai ta ce za ta karrama marigayin da lambar yabo wannan dan taliki dai shine na uku a jerin dakarun kasar rasha da aka kashe a siriya tun lokacin da kasar take aikewa da jami'anta da za su rika baiwa sojojin siriya shawarwari game da kungiyar ta isis sai dai kuma amurka da sauran kasashen yammacin turai sun soki lamirin rasha na mayar da hankali akan wasu ko kuma masu adawa da gwamnatin bashar al-assad kawai suna cewa harin da ma take kaiwa ta sama da gayya kawai suke yinsa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a jiya laraba ne alkalin kotun da ke pennsylvania ya yi watsi da kokarin da mai kare dan wasan barkwancin nan bill cosby ya yi game da tumar da ake washi shi bill cosby din dan kan fyaɗe alkalin ya ce ba ko je ka dawo za a ci gaba da wannan shari'a tasa babban hujjar da mai kare cosby ya gabatar shine tsohon mai shari'a na yankin da ke sauraron karar ya baiwa cosby damar dakatar da sauraron karar a shekarar 2005 don haka ya ce zai amfani da dalilan da shi cosby ya bayar game da wanda ya shigar da karar mai kare cosby ya ce don haka abin da ake bukata shine dakatar da wannan shari'a lawyer chris tebak ya ce abin da suke fatan ganin kotu a halin yanzu shine ta mutunta alkawarin da aka yi can baya sai dai kotun ta ce game da wannan batu ba wani yarjejeniyar da aka cimma a rubuce akan haka ne alkalin ya ce mai gabatar da kara na iya ci gaba da tuhumar da ake wa shi cosby din alkalin kotun kevin steele ya ce kotu ba za ta amince da kokarin da wani mai hannu da shuni ya yi ba wajen amfani da tasirin da yake ganin yana da shi domin kaucewa tuhumar da ake masa game da ayyukan asha to labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc VOA. yara kimanin dubu ashirin ne da biyu suka samu wani tallafi ko kuma za su mori wani abu wanda yaran sun hada da marayu da kuma marasa galihu abinda za su mora kuwa za ku ji a cikin rahotonmu wanda wakilin musanusa adamu ya haɗo mana wanda kan usaid ne wato kungiyar tallafa kasashen masu tasowa a afirka da ma sauran duniya baki daya ga wakilin namu Jami'ar Amurka a Najeriya ta kafa cibiyoyin karatu bakwai da hamsin, akwai kuma malamai bakwai da hamsin cikinsu ɗaliban jami'ar da suka sadaukar da kansu. Karkashin wannan tsarin, jami'ar ta wallafa littattafai sama da hamsin cikin harsuna masu sauƙin fahimta ga ɗaliban. Dr. Grace Malgui, jagorar shirin koyar da karatu da lissafi na jami'ar Amurka a Najeriya da ke yola fadar jihar Adamawa ta yi mini ƙarin bayani. To, namu muna so mu yi creating foundation ne a cikin karatu da lissafi. muna targeting wayanda ba sa makaranta muna fatan cewa in sun wannan program din marmarin shiga makaranta zai shige su amma kuma kaman feed and read program din wanda muke ma almajirai wayansu sun manyanta nan to su kuma ana akwai wani shiri daban wanda ake da shi domin su koyi sana'a su koyi yadda za su lura da kansu cibiyar raya kasashe masu tasowa ta kasar amurka tare da haɗin gwiwar gwamnatin kasar ireland ta baiwa jami'ar tabbacin fada da shirin zuwa sauran sassan najeriya idan kashi hamsin bisa ɗari na ɗaliban sun iya karatu da lissafi cikin watanni shida in ji shugabar jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola, Dr. magi Ensign. thank the members of the Ottawa Peace Initiative who have identified 22,000 Ina godiya ga kungiyar wanzar da zaman lafiya da suka nemo yara dubu ishirin da biyu da basa makaranta. Kokarinmu shine mu ga shirin ya isa ga yara marasa galihu. Da yake kaddamar da shirin, tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya ce an kafa wa jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola bisa turbar sadaukar da kai da kuma yi wa al'umma da take tsugune a cikin su hidima. When we conceptualized this university and eventually it became a reality. Na shaida wa hukumar gudanarwa na jami'ar Amurka a Najeriya cewa kafa wannan jami'ar ba zai yi tasiri ba matukar bai taba rayukan al'umma da ke zaune a kewaye da ita ba. Jami'ar Amurka a Najeriya da ke Yola na amfani da rediyo wajen koyar da karatu da lissafi ga yara marasa Galihu. Sanu Sanusi Adamu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. To Allah ya raya mana zuri'a gaba ɗaya. Wasu masu tsokacin shari'a sun faɗi yadda suke kallo ko kuma suka kalli maganar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari game da tsarin shari'a ƙasar wanda ya ce yana iya kawo cikas ga yanayin yaƙi da cin hanci da rashawa. Ga rahoton wakilinmu na sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz. Barista Idris Abdullahi Jalo ya daga cikin shugabannin kungiyar lauyoyin jihar Taraba ya ce akwai buƙatar katun tana zo ga wannan kalami na shugaban ƙasa. Ni a fahimta ta shugaban ƙasa ba yana zargin alkalan kotuna ba ne da kin ko kuma ba shi haɗin kai wajen yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya. Idan ana tuhuman mutum da kowane irin laifi, dole sai an gabatar da shi gaban kuliya a bashi haƙƙi ne na kare kansa ko ko lauya ya kare shi, sana ya kawo dukkan shaidunsa kafin nan kotu ta yi nazari ta yanke hukuncin ko ta same shi da laifi ko a'a. Idan ta same shi da laifi ya tabbata mai laifi. So ina ganin eh, wannan ne matsalan shugaban kasa. inda yana da iko watakila da ya ɗauki wa'annan saboda idan aka samu mutum da laifin cin hanci da rashawa ko kuma sace dukiyan al'umma a yanke mai hukunci take yanke to kaga kuma a bisa tsarin mulki musamman a wannan lokaci da muke eh, lokacin mulkin demokaradiyya dole ne wayannan hakkoki wanda tsarin mulki ba wa dukkan wani dan adam a bisu musamman a kotuna. To sai dai kuma ga irajin kare haƙƙin na adam irin su Malam Musa Jika na kungiyar Amnesty Safar Group ya mako danganta wannan tafiyar hawainiyar ne da shakulatin bangaro daga bangaren masu shigar da ƙara. Muna kallon ba daidai ba ne a yi ta ɗora ma <clears throat> alƙalan laifi kan cewa su ne suke kawo jinkiri akan maganar shari'u ita shari'a ba ta yiwuwa sai da hujja ba alƙalan za a kalla ba sai su koma su duba menene ma'aikatan shari'an take ciki yaya yanayin lauyoyin da suke kare gwamnati menene suke ciki shin an wadata su da kayan aiki an ba su abubuwan da ya kamata amma lauyan da wani zai ɗauka daban za ka ga shi na da gidajen shi na da motocin shi na cikin kwanciyar hankali amma na gwamnatin sai ka ga da kafa ma yake yawo to ya kake tunanin zai je kare gwamnati akan waɗannan abubuwa Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Lallai shugaba adali ne sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. To tun da mun ji rahotanni ciki har da wanda ya shafi yara bari mu ji wannan faifai na ɗan Maraya Jos. Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe abba yara Allah nana yan yara manyan gobe yan yara yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye to ana tare ne fa da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shiri. Har yanzu muna tuna baya. A shekara ta 2015, bulla annobar ciwon kyanda a birnin maradin jamhuriyar Nijar ta sa. Ma'aikata masu kula da kiwon lafiya tare da likitoci sun fantsama a cikin birnin maraɗin da kuma unguwanni domin aiwatar da rigakafin cutar ga ƙananan yara in ji wakilinmu sha'aibu mani dokta faruk mazu na likita kofa goma sha bakwai tun dinan da sati uku zuwa hudu da suka wuce muka ware samun ga yara wanda ake kawowa suna da ciwon ado da ko ciwon ado ya ware bacewa amma shekarun ga na baya an ware samun shi suka zo ba su da lahiya aka kawo ba su da lahiya su ne yara wanda ke da shekara guda zuwa shekara goma sha hudu kuma da muka yi bincike sai muka gani a duka shawar da ake yaran nan ba su yi ta ba sun kiya ne ba a kawo su ba ne ya uwayen ba su yarda ba ne amma dai gashi cikin 26 da muka samu to 24 ba su da shaushawa ba a masu ba kenan akwai matsala kuma karci uku ne yanzu unguwa uku ne wannan abun ya dama shine unguwar 'yan daka unguwar bakalam da unguwar nuvo kare kenan dan shine muka yi shawara da mu da kungiyoyi masu zaman kansu masu kamun gwamnati da kuma magajin gari na maraɗi da masu unguwanni aka yi maka yaran yau aka ce to ya kamata a yi gaugawa unguwoyin nan a ma yaran da ke cikinsu shaushawa daga kai muna watan uwayen yara masu unguwanni malaman unguwanni kowa da kowa ya su ba da haɗin kai don a samu yaran nan su hito kuma su a masu shaushawa. a murnar haka ne gidan rediyon murya amurka ya yi samako a ungoyin da ake wannan allurai gani a unguwar bagalam inda na ci karo da malam amadu atai wani mai gudanar da wannan shaushawa shin wai kaka ne shaushawa ke tafiya a halin yanzu suna hutuwa kaɗan kaɗan dai alhamdulillah yanzu kowa dai wani ɗaya sun fara hutuwa suna wa yara na musu Allah yanzu kama yara nawa kama shosha ga yanzu mun kai wajen 45 wanda dai mun kama yara daga wata tara zuwa shekara goma sha hudu ina kiran ka ga wani ɗaya eh to kira na na su hutu abinda za mu ce mutane abu ne na kiyaye a ciwon dusa kenan mutane su hutu wani ɗaya su hutu da bubu su kaya don samu su. wannan shoshawa ta riga kayan cutar dusa ga ƙananan yara ta gama gari ce wa ne wa ne ga wani ɗalibi da na ci karo da shi a wajen wannan shoshawa yanzu su ba. wace makaranta kake ekul dubi a an maka allura ne eh amman akwai zahi babu me yasa ka zo ma allura Yan saboda tana magani magani me cututtuka ne cuta ado dissa wani ɗaliban firamare kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani a ƙaramin hukumar toro da ke jihar bauchi ƙarancin maganin rigakafi ne ya kawo matsaloli da aka fuskanta da iyayen yara wajen karɓar rigakafi ga 'ya'yansu amina abdullahi girbo na da ƙarshen rahoton Karancin maganin rigakafin cutar hanta da na bakon dauro ya haifar da matsaloli kin karban allurar rigakafi a yankin karamar hukumar Toro wanda ya sa cututtuka irin su bakon dauro da sauran cututtuka suka samu matsuguni a yankin. Saboda haka kungiyar lafiya ta duniya da kuma UNICEF suka shirya wa wani taro a ƙauyen Balarabe domin zantawa da al'ummar ƙauyen. Jami'a asibitin Balarabe ta mana ƙarin haske. Da farko dai yi eh, gaskiya mun gode sabil da zuwanku sannan kuma muna bukatan haɗin kai kuma daga jama'a da ba da kokarinmu da ku kokarin mutanen gari in mun haɗa kai za mu ga nasarar abubuwan da ke tafiya a gaskiya matan ne dai suka fi sani amma muka musu bayani har da lokacin da za su dawo da wani rigakafi suka yi a against wani cuta ne duk muka musu bayani wannan damuwa na cutan hanta ɗin akwai shi a cikin mu na yau da kullum kuma muna yi jin shi kuma muna gaya musu idan an yi da farko ka zo da farko an maka in an maka daga fata idan ka zo within 24 hours ne za a maka da na hepatitis na hantan kenan to kuma duka muna gaya musu idan an yi din za mu ce mun miki na cutan kaza da kaza sannan muna bukata lokaci kaza ki dawo domin mu kuma yi miki na, kaza kuma ga abubuwan da zaki ga in ma kaman fenta da ake yi da dan zazzabi da wayansu dan koke-koken yara mukan yi mukan musu bayani akan cewa saboda rigakafi uku ne zai sa yaron ki dan dumin jiki zaki ga yana koke koke ba yadda kika saba riken shi ba amma ki ba shi dan paracetamol ko da paracetamol ko ba paracetamol ba damuwa zai yi yayin shi zai warke zai zai sake shi kuma godiya ga Allah da yadda muka fara don zuwa na da ni nake rike da RI din amma gaskiya bana ganin turn up don kullun da sai na bi gida gida amma godiya ga Allah yanzu akwai dan canji kaɗan dangane da daɗin. Jami'a a ƙauyen Balarabe kenan Jummai Tukur Muhammad Isi Isiyaku yana ɗaya daga cikin al'ummar ƙauyen Balarabe. Ba wani ma labarin cewa a kawo yara saboda akwai rigakafin ciwon hanta ba wanda ba san wannan ba an fi sanin cewa akwai rigakafi na polio da kuma rigakafi na tarin tarin fuka shi ma abu ne wanda yake damun eh, mutane da yawa don shi dai kan mutum hankali ne iyaye har har yanzu ya bazu wanda ba sani ba in akwai wayar da kan mutane ko malaman asibiti su ga mutane ga abin ke faruwa eh, to ya dace a sadda mutane da sauransu don wani abun ba ƙaramin illa yake wa al'umma ba domin ni na gani akan yayana kuma da yawa ya faru da mutane a nan gari da yawa da sun girma kaɗan a iyalin ciwo ga kafa ta kumbura ciki na da kumbura sai ba su da gane cewa ai hanta ne take da mutane daga ƙarshen tattaunawar hukumomin lafiya sun musu jawabi kuma sun fahimtar da su yanda za kula da 'ya'yansu don su tabbatar sun samu allurar rigakafin yau da kullum amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya maula ta sidi maula ta balarabe biya bara da daɗi jama'a take wannan ya baka wancan ya ɗa maka. Wannan kaɗan kenan daga cikin mutanen da cutar shan inna ta nakasta suka koma sana'a bara. To yanzu ina mafita kenan. Allurar polio ita ce mafita domin tana taimakawa ƙananan yara wajen kare su daga kamuwa da cutar shan inna cutar da kowa shaida ne ta fi kurarowa hamada mummunan haɗari. Don mutane da yawa sun koma jani talau ciki tirtsitsi kafa lange-lange rafkeken kai wasu ko an naɗe kafa su kama alkaki babu inda suke iya motsawa. walawa walwalin waliyan walawa a rayuwa ya gagare su babu aikin yi babu sana'a buga kwallon kafa ya gagara cin abinci ma sai da dabara kowace rana ta bizaro yawo kan keken guragu allazi wahidin alaba ku mu samu sana'a kenan yawon bara wanda hakan ta faru ne sanadiyar cutar shan inar kyamatar maganinta to amma da yake hali yayi an gano matsalolin da cutar shan inna ke haifarwa ya kamata iyaye ku farka ta hanyar karba yaran ku rigakafin cutar shan inna wato polio kenan domin ita ce hanya ɗaya na kauce faɗa cikin waɗannan matsaloli. Muryar amurka da cibiyar nan ta kayyade cututtuka tana kira ga ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu ya sayyade ya kuma yin fada karo da masu sauraro na musamman ma iyayen yara kar da batuna cututtukan nan da ke na ƙasa yara amin su rigakafi To an gaida Jumai Ali da shirinta na lafiya. Allah ya ba mu lafiya gaba mu To yanzu kuma sai mu baba Yakubu makiri don jin me jaridun gane ke ciki. zan fara shirin jaridu ne da jaridar delegat wacce ta rawaito huruci na mukaddashin hukumar lamuni ta duniya wato imf da ake kira shi wato minzu wadda ke ziyara aiki a ghana inda yake kira ga gwamnati da ta tsuke bakin aljihunta ta tabbatar da bata kashe kuɗi fiye da abin da ta gindaya a cikin kasafin kuɗin kasar ba jarida ta ce yanzu gwamnati tana nan tana kokari na maido da karfin tattalin arzikin kasar wanda ke taɓarɓare wato lokacin da kasar ta karɓo rance daga hukumar lamuni ta imf din jaridar delegat ta ce wannan abu ne ya sa mutane suna nuna nuna damuwansu akan koyon lahkar rance da gane ta ya mata amfani jarida ta ce minzu ya ba wa gwamnati shawarar cewa ta yanke yawan rance da take karbowa wanda hakan da yana kawo raguwar wato taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar kuma wannan babban ci gaba ne da za a iya samu ta wannan fanni ita kuwa jaridar da chronicle ta rawaito bayani ne na ministan kananan hukumomi da raya karkara alhaji collins dauda inda yake cewa gwamnatin jam'iyyar ndc mai mulki tana karɓo rance ne don saboda 'yan gane da ba su biyan haraji jaridar ta ce a faɗar collins dauda gwamnatoci na duniya baki ɗaya suna dogara ne akan haraji da suke karɓa na jama'ansu don yin ayyukan ci gaba amma in kuwa 'yan ƙasa suka dakile wurin biyan haraji to lallai ne fa ƙasa za ta samu koma baya wurin ayyukan ci gaba jaridar da chronicle ta ƙara da cewa sanarwa da yake ci gaba da sa, ministan raya karkaran ya ce tun da yake gwamnati dai za ta dawo ta yi wa al'umman ghana lissafi a kan wa'adi da suka bata na shekaru hudu to lalle ne fa ya rage nata ta sa hanyar da za ta samo kuɗi ta zo ta musu aiki don ta zo ta musu lissafi idan muka lika jaridar daily graphic za mu ga ta bugo wani labari mai daga hankali inda ake samun karin haifuwa tsakanin kananan yaran mata jaridar daily graphic ta ci gaba da cewa abinda ake nufi da hakan shine idan ana samun kananan yara yan shekaru goma sha biyu zuwa goma sha uku har ma goma sha hudu to lalle fa ana samun kananan yara kenan suna haihuwa jaridar ta ce mata ne suke da kashi hamsin da ɗaya da digo biyu a cikin adadin al'umman kasar ghana wanda ya kai kimanin miliyan ishirin da biyar kuma balagaggun yaran mata mata suke da kashi 22.4 a cikin adadin matan jaridar daily graphic ta ce karuwar haifuwar balagagun yaran mata a cikin kasar da na tabbatar da cewa har iya wannan abu na ci gaba da zama kalubale a cikin kasar sai kuma jaridar ganyentas wacce ita kuma ta kawo labari akan ziyarar aiki da hukumar 'yan sanda ta jihar greta Akra ta kai a ofisoshin manyan jam'iyyun siyasan kasar waɗanda suka hada da jam'iyyar ndc mai mulki da kuma babban jam'iyyar hamayya ta npp a birnin Akra, jaridar ta ce wannan ziyara ita ce ta farko a tarihin kasar tun lokacin da kasar ta rungumi demokaradiyya a jamhuriya ta hudu kuma wannan ziyara zai karfafa haɗin gwiwa tsakanin 'yan sanda da jam'iyyun siyasan don samun zaben watan nuwamba lamun lafiya jaridar ta ce da yake zantawa da 'yan jarida a ziyarar da ya kai wa manyan jam'iyyun siyasan kasar kwamandan 'yan sandan jihar accra dr george akufu damfari ya ce 'yan sanda dai za su ci gaba da tattaunawa da masu ruwa da tsaki wurin sauya yanayin aikin 'yan sanda don ba jama'a kwarin gwiwa a kan aikin nasu to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke bar mana a tarho mun tsakuro Salamu alaikum. na Nasir Uba Hamza daga Najeriya. Ina so in kira 'yan uwana 'yan Najeriya game da harkar wannan tsaro ta ƙasa. Bai kamata a ce ɗan Najeriya musamman ɗan Arewa musamman wanda yake jihohin nan namu na Arewa maso gabas. Ya ce wai yana kokantar nasarar da ake samu akan 'yanta da ƙayar baya. Kowa ya sani da ba ma samun fita masallaci ba ma zuwa kasuwa ba ma zuwa ko'ina saboda duk inda za ka je kana ɗarɗar amma kowa ya sani yanzu ana ɗan samun ci gaba muna fita mu je neman abinci muna fita mu je masallaci muna fita mu je kasuwa muna fita mu je wajen ƴan uwanmu a hanya ba ka fargaba amma a ce ba za mu gode wa Allah ba mu gode ci gaban da ake samu ai har yanzu a wasu kasashe wanda suka ci gaba ma kamar amerika ta shiga cikin iraki ta shiga cikin afghanistan amma a wannan kasashe daina yakin aka yi har yanzu bam yana tashi a afghanistan har yanzu bam yana tashi a iraki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na boa mai magana garba ibrahim da marmaka azali ga mutanen najeriya sun mu talaka wanda muke da gaggawa a rayuwarmu kasancewar mun zaɓi wannan bawan allah mu roƙe shi allah dare da rana allah ba mu shi kuma allah Allah ba mu shi amma mutane suna gaggawa har yanzu wai ba su gane kamun ludayin yana gwamnatin idan za ku wa Muhammadu Buhari ya eh, uzuri bawan Allah nan ya sanar da Najeriya a cikin alalace ya cin hanci da rashawa ga yakin Boko Haram ga kama yaki Najeriya a mugun a shekara wajen tun 1960 wallahi mun ban da su sardauna babu wanda suka tsaya suka yi mulki kanansu da Allah kusan yanzu fa a Najeriya nan an daina kwangilar gobe an daina a rubuta kwangila a sace kuɗi an daina sata kuɗi ne kawai bawan Allah nan ke tara shi kuma zai tsaya mana aiki dan haka mu masa uzuri da mun ce Allah zaɓa wani zai su alheri to fa dole ne fa abin da ke da kirkiri akwai alheri yanzu misali bi akuya da ba komai bane za a kwanta a yau tafiya amma mutum komai sai an koya masa To da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin kamar yadda aka saba, amma kafin mu karkare shirin gaba ɗaya bari mu koma mu ji labarai a takaice. ma'aikatar tsaron amurka ta faɗa jiya laraba cewa ruwan sojojin amurka ne ke aiki a ƙasar iraki saɓanin adadin da suke da su a da ma'aikatar ta ce a da akwai jami'an da yawan su kai hamsin a ƙasa waɗanda ke aikin horas da sojojin iraki ɗin dabarun yaƙi domin ganin sun samu galaba ga 'yan ƙungiyar isis amma ma'aikatar ta ce yanzu adadin ya ƙaru zuwa 3,870 sai dai mai magana da yawan sojojin amurka da ke bagadaza steven warren ya faɗa jiya laraba cewa ina laifin ma a ce akwai ƙarin ɗaruruwan sojojin fiye da adadin da aka bayyana abin da ya ce waɗannan sojojin suna musayar aiki ne yayin da wasu ke zuwa wasu kuma na wucewa ministocin kula da harkokin cinikayya goma sha biyu ne daga yankin kasashen pacific suka rattaba hannu a wata yarjejeniyar haɗin gwiwa kasuwanci a su sun cimma wannan matsayar ce a auckland na new zealand suka ce wannan yarjejeniyar zai ba su damar gudanar da harkokin kasuwanci tsakaninsu ba tare da haraji mai tsanani ba kana zai cire duk wani shinge da ka iya kawo cikas ga harkokin kasuwanci a tsakaninsu da ma sauran sassan duniya To haka yake sai mu ce sanda kokari ladan. Masu sauraro duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na hantsi sai kuma an jima da yammaci za a ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. A madadin dukan abokan aiki musamman ma shi ladan Ibrahim Ayawa da ya karanto mana labarai sai shi Chubahiro Diodone wanda ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau ne Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin Sensa. Salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.